zauren mm. matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalobalan da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Waɗanne hanyoyi za a bi don dirar mikiya kan matasa masu mummunar ɗabi'a? Amina fadar gwamnatin jihar Niger don kawo kwanciyar hankali mai ɗorewa in ana biye da shirin muna tattaunawa ne da matasa da suka hada da Nura MB Yunusa, Muhammad Sani Dalhatu, Haruna jibrin All Soja, Muhammad Suleiman da Hannatu A Mai Wada. A sabon shirin, matashi jibrin Soja zai ci gaba da fashin baki. suna amfani da irin man na zamani dan mafi aksarin su duk wanda zaka gani zaka gan shi da wannan hasken wanda ka san ba hasken shi ne na jikin shi da Allah ya bashi eh, haka ne man zamani na hasken fata yana samu ana samun kasuwarsa sosai kenan nan mina a ah, yana tasiri lalle yana tasiri <laughs> yana tasiri a wannan al'amarin nasu soja jibrin haruna za a iya cewa shin matasan nan tun da an san ma inda suke yin abubuwan nan nisa ba za a kai su kara wajen jami'an tsaro ba duk su zo su kama su saboda su fuskanci hukuncin eh, rashin da'a da suke yi. Wallahi ka taɓo inda nake so na yi magana. Lokacin da na bar aikin soja a dubu ko dubu Mutanen a wangi anguwana sun umarci ni da na fito kansila na yi kuma kansila wannan lokaci suka zaɓe ni. Mu ne abin nan tashi na farko muka haɗa wata ƙungiya ta DC Haram. muna faɗa ne da miyagun ƙwayoyi masu shayen shayen miyagun saboda a lokacin angon daji limawa na mace bata isa ta hau mashin ta je gurin ba za a kwace mata jaka ko in tana tafiya za a kwace mata jaka laifin jami'an tsaro a lokacin akwai DPO a lokacin a ce mai ɗanya wuri sai da muka kai karansa har gaban kwamishinan yan sanda muka zauna ga mu gashi saboda idan muka kama yara da ƙwayoyi gajeruwan da nake sawa dan a lokacin ana kira na ma kansila gajeruwan. ba kuma saboda kuma ba a kowane lokaci ina expecting a su yan uwana da muke wannan harka da su za su kira wani kuma za mu tafi operation na hukunta wannan yara to mun muna kamawa za mu kai gurin yan sanda amma sai ka ji shi DPO idan ya tashi kai su kotu sai ya kai su da paracetamol sai ce ai ba kwayoyi bane muka kama kuma idan muka sai mun ɗauka kwayoyin mun bashi to a ƙarshe sai muka zo muna ɗaukan hoton kwayoyin ba tare da sanin shi ba idan muka je kotu sai ya ce ai ba kwaya ba ne ga abin da muka bashi to daga nan sai muka zo sai muna nuna mai hotunan a ƙarshe dai muka gade dai baya son ci gaban wannan yara dole ne muka koma muka rubuta mashi kwamishinan 'yan sanda takarda akan ba ma kaunan wannan mutumi a wannan guri matakar kuma yana wannan guri to ba za mu samu nasara abin da ake so ba daga game da yara to nan ya kirawo shi ya kirawo mu muka bude evidence ababe na shaida a wayoyinmu muka nuna mashi kwamishina kuma muka ce mun rubuta masa takarda ba ɗaya ga biyu muna jan kunnensa kuma ga kofi da muka ajiye na wurin area commander to lallai akwai samun tabarbarewa ta bangaren su jami'an 'yan sanda gaskiya fi sibilillahi. Muhammad Suleiman All Airport Quarters a nan mina uh, za ka cewa waɗannan matasa sun gagara shin ya sai duhun dare ya fara yi ne suke fitowa ko da rana ma ko wajajen da suke da hatsari a nan mina. eh, eh ba dare ba rana amma dai ya fi yawa dai da daddare saboda ka san komi yaya dai da rana akwai dan zaka dan ji tsoro saboda kamar yan anguwa ma za su iya far musu saboda wani lokaci za ga yan anguwa na sukan eh, yi kokari wajen eh, a koran su ko kuma a ji musu dai so amma amma dai wannan dai government dai da jami'an tsaro su ne ya kamata su kara dagewa saboda in dai haka tsayar da doka kaga in din ka taka doka doka ma ya taka ka kaga zai rage alamun banda bleaching wato sauya launin fata da suke yi da yin tsaga a goshi eh, wukaken da suke rikewa ko a ina suke boyewa ko a fili suke fidda su suna yi wa mutane barazana eh, akwai akwai dan hadari akwai hadari hadari nan wajen da muke yaro ɗazin ban ma jinka sosai saboda Ahmad Suleiman abinda nake faɗa yanzu kana ji na sosai Alayi eh Alai Nasirun eh, akwai hadari wadi saukon da muke yanzu nan eh in ba dai zaka za mu sake ɗaurawa zuwa wani lokaci ba eh bari mu karisa bari kafin mu zo kan Hannatu bari mu kammala shirin ma Amma Suleiman kana ji na Eh ina muna jinka ina jinka Oh Hannatu a eh, nato abin da nake faɗa su waɗannan yaran ya za a yi a banda alamunsu na sauya launin fata da zaga goshi ya za a gane su yan gansu a cikin gari. Eh to akan gane su sosai ma saboda kaga sukan ɗauka goshin nan daga saman goshi su saga shi su kai kan hancin karshen hanci kuma ba su shafa mai dai a jikinsu duka sukan shafa ne daga kai sai hannuwa zaka ga kafafunsu baƙaƙen wur su kuma suna nan suna nan a haka din ne sannan yanayin matan yadda suke sa kaya ba su taba ga mace ko babban mutum su ce sun bashi girma ba suna nuna abin da kan da ka haife su ka sani su ma sun sani sun riga sun zama iyayen mata saboda abin da suka gani mu mun sani mun da muka haife su su sun riga sani to sai respect din su yakan watan ban girman su ya riga ya ya ya rage ba su tare da ban girma kuma a idanuwansu da kuma zuciyarsu so akan gansu ne ga sunan sun fasa goshin nan guda ɗaya goshi suke fasawa daga sama kaman bari bari To, to akwai sai <laughs> su kuma suka yi kama da kanuri kenan amma ba kanuri ba ne. Eh masu fasa goshin nan ba zuwa eh. kasa. Eh haka suke yi. To mazan ma haka, yadda matan suka fasa haka mazan ma suke fasawa. Nura in biyu Yunusa ni ina ganin fa wannan in mata ne gaba ɗaya za su haɗa kai a nan mina eh, suna mitin suna kafa ƙungiyoyi za su yi maganin waɗannan matasan. Eh kwarai kan wannan maganin su mai sauki ne amma sai gwamnati ta ba da haɗin kai da kuma jami'ai da akwai su jami'an tsaro in ka kama kamar yadda soja ya magana za kana aiki ne su suna batawa za ka kama ka kai police station shi kuma dan sanda an biyo iyaye sun biyo da baya sun bashi kuɗi sai ya canza magana a kai kotu a can canza shi rahoton da za a ba kotu cewa ga laifin da wani kaga sai a can canza wanda alkali zai sake yaro gobe kuma yaro ya sake yi sai gwamnati ta yi kokari ma wajen ina gashi nan. A ɗanlari soja. Na'am. Akwai wannan shekarar siyasa ce kuma an ce irin waɗannan matasa 'yan siyasa na amfani da su wajen miyagun ayyuka. Eh, wato san samu shin ma mutane ba za su kauce wa ma mara baya ga 'yan siyasa masu amfani da irin waɗannan 'yan ta'addan bakwa. Eh to gaskiya kan yanzu haka ma ana kan gaba. saboda idan aka san ma kana da mu'amala da su sosai da sosai ana kyamatan ka sosai da sosai kafin ma ranar zaben ya zo eh, eh, domin a wasu jihohin za ka tara su wajen manna fosta kawai in wannan ya manna fosta sa matasan mai goyon bayan wannan suka manna fosta an jima kaɗan sai nan su zo su yage sai su manna fostar gwanin su a wannan wajen manna fosta kawai za a iya samun ma zubar da jini a gana ta faɗa shin irin wannan akwai irin wannan barazana a mina wallahi akwai din a bayan kuma a yanzu din ma yadda abun ma ta ɗauko salo za a yi hakan saboda idan ka lura yanzu ba fashion ake mannawa ba amma jiya kawai an kashe mutum kuma magoya bayan wannan bangaren zuwa magoya bayan wannan bangaren to da zaran an kai ga isu na general election yanzu nan za a yi nan gaba kaɗan lokacin za a fara manne-mannen poster to lokacin ne za ka ga abun. ya yi tsauri fiye da yadda ya fi kuma kazanta kuma lokacin iyayenmu mata da mu kankin kanmu matakar ba ka je da karfi a jika to za ka ji tsoron fita ka je ma kasuwa. Masu sauraro ku biyo mu da yardar Allah makon gobe don sabon shara Godiya ga matasa Amina, fadar gwamnatin jihar Neja, da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, sai ni da na shirya Nasiru Adamu Alhikaya ke cewa na barku lafiya. Wassalamu alaikum.